أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيانك أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لو كده أزمي نقومكم azumi na goma a cikin watan azumin ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam kuma yau suna ga dole za mu fara daga aya ta goma saboda jiyan ba mu kammala fasara ta ba lokaci ya kure mana na'am awalame tafakkaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء na'am to Allah maɗaukacin sarki yana jan hankalin mu ‘yan adam a cikin wannan aya bayan da Allah ta'ala ya gaya mana ɗan adam musamman wanda bai yi imani ba bai san komai ba in banda rayuwar duniya kuma ita kanta rayuwar duniyar ba komai da komai ya sani game da ita ba ya san zahirin waɗansu abubuwa da ke a bayyane amma abubuwan da ke ɓoye a cikin ita kanta duniyar ba komai ya sani ba to sai Allah ta'ala ya jawo ɗan adam ba sai an masa maganar abin da ke nesa da shi ba wanda yake cikin kogi ko wanda yake cikin daji ko wanda yake sama ko wanda yake ƙasa ya fara da kansa shi kansa Allah ya ce awalam ya tafakkaru fi anfusihim mutane masu wannan kangara wai ba su yi tunani wanda yake baka sani ba game da kai kuma ni'ima ce ta ubangiji Allah ta'ala ya maka yanzu mu dauki abubuwa guda uku mu dauki abinci mu dauki ruwan sha mu dauki lumfashi bincike ya gwada cewa idan larura ta kai larura dan adam zai iya yin kwanaki da yawa bai ci abinci ba kuma ba zai mutu ba zai iya kwanaki da yawa bai ci abinci ba kuma ya rayu wani bawan Allah ya zo gidana lokacin da abubuwa suka yi zafi ya ce an kore su suka shiga cikin wani kogo suna rigenge tsakaninsu da macizan da ke cikin wannan kogon su suna ƙoƙarin shiga macizai na ƙoƙarin suna ta kan suna ƙoƙarin su fita su bar musu gudun da shi da iyalinsa ya ce sun kai kwana bakwai a cikin wannan kogon abin da suka iya shi ne Allah ya taimake su sun shiga da ɗan ruwan da za su sha amma suna yi mu duba matar annabi Ibrahim hajara da ya batta a makka guzurinta ya kare ba abinci ba ruwa ta kwana da kwanaki a haka gari tana shayar da yaro wanda ke shan mama amma ba ta mutu ba ta rayu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ruwa ma za ka iya yin wasu kwanaki baka sha ba kuma ka rayu amma dai ba zai kai kwanakin da za ka iya yi baka ci abinci ba idan za ka iya kwana ashirin baka ci abinci ba ka rayu. to watakila ka yi kwana biyar ko kwana bakwai in larura ta kai larura ka rayu ba tare da ka sha ruwa ba kamar da masu bincike suke faɗa to kun ga waɗannan abubuwan guda biyu wato Allah subhanahu wata'ala saboda komai nasa da ilimi yake yi sai ya bar wani ya iya rike naka idan abincinka wani ne yake baka daga cikin yan adam ka bata masa rai ko kuma baya kusa yayi tafiya wani dalili ya sa ka dade baka ganshi ba to za ka iya rayuwa har ya dawo in bata masa rai kai za ka iya rayuwa har ya huce haka ma ruwa idan ka rasa inda za ka yi sai guri ka zane ake ɗiba ruwa mai rijiyar ya hana ko ba inda za ka je ka samu to kana iya rayuwa wani tsawon lokaci har Allah ya warware muku wannan matsalar amma kun ga al'amarin limfashi Allah bai bashi a hannun kowa ba saboda idan aka ce ka yana hannun wani kuma sai ya ga dama ka yi kuma ka bata masa rai ko ya yi tafiya bayana alalmaya eh, ku ne likitoci ka ga rayuwa ba za ta yi ba to ko iya wannan abin guda ukun ta sanya a gabanka da lumfashinka da ka, da ruwan shanka a nan kadai ya isa ka gane adalcin Allah a nan kadai ya isa ya sa ka gane adalcin ubangiji Allah subhanahu wataala gurgurdan in a ce baka san komai ba sai iya wannan saboda haka Allah ya ce mu yi tunani a karan kanmu saboda wannan abubuwan su ne wanda ni da kai za mu iya ganowa da wuri abin da ya shafi bincike akan yadda jini yake gudana yadda ruwa yake yana son a samu balan tsakanin eh, wato ruwan dan adam da ainihin karancin ruwa a jikin dan adam da zafin dan adam da jijiyoyin dan adam wannan kuma akwai masu fannin ba mu bane ni da kai amma mu iya abin da zamu iya in muka dauki wannan abinci da ruwa da lumfashi a nan kaɗai za iya karatu mu gano lallai Allah subhanahu wataala adalcinsa ya kai adalci Allah mun gode maka Allah ka ba mu ikon gode maka awalam ya tafakkaru fi anfusihim to yanda kaga duk wani tsari da Allah ya yi wa rayuwarka inda Allah ya ajiye maka ganinka yanda Allah ya daidaita maka hannayenka ya daidaita kafafuwanka ya yi maka hatta wannan zanen nan tamfirin da ake cewa ka danna duk duniya da halittar Allah biliyoyin nan da Allah ya halitta tun daga annabi Adam zuwa yau ba mai irin naka wato Allah ta'ala da yake cewa ba wani abu da yake dan wasa wannan kada yayi suka gane lalle Allah komai nasu ba da wasa yake ba yanzu ga munan mun taro amma inda za mu zo mu danna hannunmu akan takarda mu dangolo tawada mu danna kai ma ka danna wannan ya danna to babu wanda nasa zai yi irin na wani shi yasa ma yanzu an fi amincewa da wannan dangwalan fiye ma da ainihin ka yi sani don wani na iya sata sani ɗin ka yi amma bai iya sata ka saboda bai da zane irin wanda Allah ya yi maka a jikin yatsanka wannan kada ya sai sa ka kara gode wa Allah ka gane babu wani abin da Allah yake ba a tsara ba komai Allah ya tsara abinsa ba wasa a cikin harkar Allah sai ce ma Allahu samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq a gani Allah bai halitta sammai ba da ƙasa abin da yasa kullun ake gaya mana sammai da ƙasa ita ƙasa a liƙe suke da junansu amma kala kala ce kai kada kanka in kana haƙa ƙasa kana haƙa wannan kana haƙa wannan sai ka je ka tada wata ƙasar kala ta daban ba haka bane in ka ƙara ka ƙara sai ka je suka zo ta ƙasar ita kuma ita kuma ta daban su saboda haka nan ƙasar guda bakwai ce amma kowace ta daban ba wai ina nufin idan yanzu ka fara haka daga nan sai ka je kasar da wata kala shi kenan ka wuce kala ka wuce ƙasa ɗaya ba a'a amma dai Allah ta'ala ya ce ya halicci sammai guda bakwai kuma ya halicci kwatankwacin su daga ƙasa sama bakwai ƙasa bakwai amma Allah ta'ala ya fi magana a kan sama saboda nan ne inda alkhairi yake nan ƙasa koren kafiri ƙasa ake kai shi jahannama a ƙasa take aljanna ina take لقد ƙadar da ايات ربه ولقد راه عند ابن عند سدره المنتهى كو عند سدره المنتهى a ina ne سدره المنتهى take a ƙasa ko a sama sai Allah ce inda ha jannatul ma'awa wannan gurin da sidratul muntaha take anan ne jannatul ma'awa take ina aljanna ina take a sama wuta kuma asfalas safilina Allah ya kiyaye mu Allah ya ce ma khalaqa Allahu samawati wal arda waɗannan sammai guda bakwai da wannan kasar da muke takawa muke noma muke diba mu gida muke diba mu yi hanya muke duba mu abubuwa da yawa da ita mu diba mu sayar mu je akan ta mu noma Akanta ta mai gida mu ɗaiɓe ta mai gida abubuwa da yawa da muke da kasa wadda Allah ya ajiye mana kuma ba duyansa muke ba mu mun san ba ta bace ta Allah ce amma ya bari mu ɗauka kyauta ya bari mu yi noma a kanta kyauta ruwa gashi nan ya sauka ba mu shi kyauta abin da yake bukata shi ma dan amfaninmu ba dan amfaninsa ba mu bauta masa kawai shi ne abin da Allah yake so to Allah ya ce wa ma bainahuma da saman saman nan da wannan kasar da abin da ke tsakanin su irin irin bishiyoyin nan irin su ruwa irin su iska da taurari da rana da sauransu suna abin da ke tsakanin sama da kasa ko Allah ya ce bai halicce su ba illa bil haqi sai a takuda da gaskiya ma'ana dan tabbatar da gaskiya Allah yana son ya kafa mana shaida cewa ba mai kudura irin tasa cewa shi kadai ne baya da abokin tarayya abin da ya yi ba wanda zai iya Allah ya mana sama ba wanda zai iya sama irin ta Allah ba wanda zai iya shimfiɗa mana ƙasa irin wannan da Allah ya shimfiɗa mana yanzu ku duba ku ga balta da hukumomi suke yi mana wani gudun sai ga an dade ana bukata ba ta samu dole a yakuri har zuwa lokacin da Allah zai sa yi amma ga ƙasa nan ita kuma wannan ƙasa da wannan sama tun daga ran da Allah ya suna nan yadda kai kanka ka canja ba haka ka zo duniya ba da ɗan ƙarami ka zo ko zama ba ka iya ba ba ka da hakori, ba ka magani daga baya idanka ya fara buɗewa ana nan ana nan ana nan sai ga ka fara koyon zama a ajiye ka ka tsire ka fasa kai ka tsire ka faɗa kan wani abu kai kuka har ka fara iya zama har ka fara iya rarrafe har ka fara aka fara maka tatata amma sama ga tanantin ran da Allah ya ta ita ba a hankali a hankali ta zama yadda take ba irinka wannan bishiyar ita ma a hankali a hankali ta girma rana yadda Allah ya ta haka take saboda ka komai Allah ya iya wa ajalin musamma kuma Allah ta'ala ya ce ya yi su ne don tabbatar da gaskiya kuma domin zuwa wani ajali wani lokaci da ya ajiye za su gama aikin su da wannan saman akwai ran da za ta zama ta yi sai ganta da kanta tana cewa. yau mata shakakwa sama obin gaba mai ko wani zilar mala'ikatu zanzila ka ga mala'iku suna kamar saukar abin roba nan da sojoji ke daga sama suna ta zubawa saman ta keke ce tana ta faɗuwa ta zama kamar takarda wannan dutsen da sayirar jibala ko Allah ta'ala ya ce zai mai da dutse kamar gari wato ainihin kaga yadda yadda iska ce kwasa takarda haka za ta kwashe garin dutse wa inna kathiran minan nas amma wai duk da wannan da yawa daga cikin mutane la kafiruna wallahi suna masu kafircewa ne bil ga'i rabbihim wai har yanzu su yadda za su hadu da Allah Allah ya ce za a hadu ya hisabi shi har yanzu bai yadda ba Allah ya kiyaye mu to Allah ta'ala ga assignment zai bada ga wanda yake shakka da irin wannan abuwa na'am أولم يسيروا من الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وحمسوها أكثر مما عملوها

sun ƙi fita su yawo te da yare sun zauna a gidajensu walam ya tsero fil arzi ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba su yi gaba su yamma su kudu su arewa tsayar mutu'amilinar muta'ammilin mutafakirin irin tafiyar waɗanda za su je su yi tunanin abin da suka gano me ka gano a kudu me ka gano a arewa me ka gano kuma a nan ne ake gane irin tunanin mutum yanzu inda da ni da kai da mu mu goma mu tashi mu tafi kasar ingila ko mu je america mu je mu yi wata guda ba wanda ya ga wani muna ta yawo mu je nan mu je nan mu je mu yi yawo mu gano abubuwa sai mu dawo sai a tambaye ka me ka gano wanda ya fi birge ka a america wani abin da zai ce maka wallahi suna da manyan-manyan tituna da dogayen gidaje abin da ya fi burge shi kenan duniya wani ya ce dai wallahi ni abin da na gano a amerika wanda ya burge ni wai sai na ga mata masu hijabi har da niqabi a amerika na ga manya-manyan masallatai a amerika na ga ainihin wato turawa sun rike addini yadda ya kamata shi kuma abin da ya ɗauki hankalinsa kenan wani ya zo ya ce da kai da ka gano Amerika ce kai suna da kyawawan mata ko ba ka bane eh kowa da bikin da ya karbe shi ko wai makwacin mai akuya ya sai ya sai kura mutane sun je gari ku duba yanzu ummu salama lokacin da ta je habasha manzo Allah ya tambaye ta me kika gano ta ce kai wani abu da na gani ban ji daɗi ba Na ga suna sa hoton manyan malaman su da suka gabata a cikin inda suke yin ibada ita abin da ya bata mata da kenan shine abin da ya dauki hankalinta da sai kasar Habasha ta ga an karya tauhidi shine abin da ya ja hankalinta yanzu wani idan yazo zo in ka ce masa wani ai ya gina ƙasa da wani kuma ya gina mutane to sai ka ga wanda yake ya san muhimmancin gina ɗan adam sai ga wannan ya burge shi wanda kuma yake ya fi ganin muhimmancin gina ƙasa sai ga gina ƙasa ya fi a gina ɗan adam shi kuma ɗan adam in baka gina shi ba ƙasar da ka gina shi zai rusa ta ƙasar da ka gina shi zai rusa ta ko wani gwamna wallahi malam ya yi aiki matuƙar aiki a jiharsa to lokacin da ya gama tenuwarsa ya yi tenuwa ɗaya ya yi ta biyu da aka zo ana son a kada shi sai mutane su ɗauko cokula cokula kowa zai gansa an fito kan tiji kowa da cokalinsa to bari bari mu ci kwalta tun da yanta an kai mana kuma kana gane yan rike ji bari mu ci kwalta ma'ana wai sai a zo ana karta kwalta tun da an basu da yunwa an yi kwalta to bari su ci kwalta suka zo ga shi an yi musu ayyuka amma ba sa son wanda ya musu ayyuka saboda ya basu da yunwa idan kana mulki ka bar al'ummaka da yunwa to waɗanda za ka samu farkon makiyanka su ne waɗannan masan naka yunwa ba ta da hankali talauci bala'i ne ka gina ɗan adam karkasa sa shi ya zama yunwa ka yi misali da ‘ya'yanka da ka haifa idan kana barin ƴaƴanka da yunwa ƴaƴa a ƙa'ida suna son yayan su ko ba su amma sai ya zama na baka ba su abinci ga ka da wadata baka kawo abin nan Allah Allah suke maka mutu ko ba gaba ne saboda ka basu da yunwa kuma ba wai Allah ya baka babu bane Allah ya hore maka amma ka basu da yunwa to wai wallahi ba ma mulki ba ko da ƴaƴanka wanda ka haifa in ka basu da yunwa wallahi sai suna maƙiyanka, Allah ya kiyashe mu fa yanzuru kaifa kana aqibatu ladina min qablihim Allah ya ce su yawo mana su gano karshen irin karshen waɗanda suka ainihin gabace su waɗanda suka yi kafirce waɗanda suka fitarce wa annabawa waɗanda suka yi wa annabawa tsayiwa. ku yawo ku gano yaya karshen su suka ya kasance yaya karshen samudawa yaya karshen adawa yaya karshen fir'auna waɗannan in ƙarfi kuke ji sun fi ku in mulki kuke ji sun fi ku in magoya baya kuke ji sun fi ku kai da ka garin annabi salihu mada'il salih din nan kai ka san wannan al'umma ba karamin karfi Allah ya bata ba dutse fa bakin dutse ba dutse irin na dala ko goron dutse ba an mai da shi gida an yi dakuna a cikin gidan ka ji da wai da na'ura aka yi sai ka ci ai kuma wannan lokacin a zaton ka babu na'ura amma ga shi nan an zo an mai da shi gida ana zaune a ci ga ɗakin taro an yi ga sauraye an yi an masa ado dutse ƙato an mai da shi kaman kyanwa ma'ana an mai da shi hoton kyanwa Allah ta'ala ya ce fayyan zuru kai baka na aki mutum da min ƙablin sai ya ce kanu a shadda min hunkowa in ta kama ku ƙarfi ƙarfin jiki ko ƙarfin mulki ko ƙarfin tattalin arziki ko ƙarfin faɗa aji idan wannan su ne ƙarfin da kuke takama da su Allah ya ce to sun fi ku tsananin ƙarfi kowane ƙarfi kuke ji da shi bayanin lihaula al'adwa musabina wa asarul arda kuma ga sun motsa ƙasa ma'ana sun noma ƙasa ku ba kuma da ƙasar da za ku noma in ana maganar mutanen maka ba su ma da ƙasar nomansu amma wayancan suna da ƙasa sun yi noma sun tona ƙasa domin su yi noma sun tona ƙasa domin samo ma'adanai sun tona ƙasa domin samo ruwa sun tona ƙasa don bukata-bukata iri daban-daban wanda sai an tona ƙasa sannan a same su a tarun arza wa amaruha kuma sun laye ƙasar duk abin da ake kira laye ƙasa sun yi sun laye ƙasar Aka tara mimma amaruha fiye da yadda kuka laye ƙasa fiye da yadda kuka laye ƙasa waje a tsohon sulun bilbayyana waɗannan wato ainihin al'ummomi da ake Allah ke son ku je ku gano su Allah ta'ala ya ce ja a tsohon sulun bilbayyana ce manzanninsu wanda ba su kai darajar manzan Allah ba sun zo musu da hujjoji hujjojin da ba su kai hujjojin manzan Allah ba amma suka karyata idan Allah zai kama wanda ya karyata annabin da bai kai darajar annabi ba ya kama wanda ya karyata hujjar da bata kai girman hujjar manzon Allah ba to ya zai kyala wanda ya taba manzon Allah yaya zai kyala wanda ya karyata hujjar da manzon Allah ya zo da ita waja'atu rusulun bil bayyinat manzannin sun zo musu da ainihin wato hujjoji ka gani anan yake cewa al-qalbul arda lizira'a wal hirasa wasan badil miya domin tono ruwa wasu kirajil ma'adin domin tono ma'adanai wa amaruha wato ainihin sun layata aka salamin ma amaruha da fiye da yadda suka abin nan sun yi da shan itatuwa gari mai gari ya yi kyau titina sun yi kyau an dasa itatuwa an yi shuke-shuke lambuna ga sunan ko'ina mimma yu'addu imaratan laha abubuwan da ake ganin su ne raya kasa kasa in ka zo gari inda ya garin alaye yake za ka ga akwai bishiyoyi Ya zo wannan bishiyar aka ce kullum akalla tana ba wa mutum biyu oxygen ɗin da yake bukata oxygen wani bawan Allah bai da lafiya ya ɗauki kanka sai ya kai asibiti aka bukaci sai an sa masa wannan na'urar oxygen ɗin sai ya kwana biyu kwana biyu a asibiti sai aka ba shi bil na oxygen ɗin da ya sha naira miliyan ɗaya kullum yana shan oxygen na nawa na dubu ɗari biyar kwana nawa ne a shekara eh ɗari uku da nawa da sittin dubu ɗari biyar biyar so ɗari uku da sittin nawa kenan don Allah yanzu Allah ya ce kowa sai ya biya sannan ya sha za ka iya biya a nan gurin da yana jin ba duk da sai dai mu mutu ba na jin akwai wanda yake da dubu ɗari biyar biyar ɗin da zai iya bayarwa don ya shaƙi iska tsawon shekara ɗaya amma ga shi Allah ta'ala ya baka kyauta so yake fa ya kwarzanta kansa a wajenka so yake tusa maka ƙaunarsa yake gaya maka abubuwan da ya maka don ka ƙaunace shi kuma ƙaunar nan kai za ta amfana ba shi ba in ka ƙi shi kai ka cutu ba shi ba waja'at rusul bayyinati Allah ya ce ba ma kana Allah li yuzlimuhum Allah bai zan wanda zai zalunce su ba Allah bai zalunce su ba duk wanda kaga Allah yana wa uquba shi ya zalunci kansa ba Allah ne ya zalunce shi ba walakin kanu anfusahum yuzlimuna su ne suka kasance suna zaluntar kansu saboda Allah ya ce ku yi biyayya sun ki ku yi da'a sun ki kar ku yi sabo sun je sun aikata ka dauki jaran misali wallahi almasalul ala muna buga misali da iyaye dan mu gane karatun da ake ba wai dan muna son mu kwatanta Allah da iyaye ba amma yanzu kana da danka in ka aike shi bai zuwa in ka kira shi maka tsiwa baka san inda yake kwana ba in ka hana shi baya hannuwa baya bin umarninka kwata kwata saboda haka nan sai ka hana shi abinci wa ya zalunci wani kai ka zalunce shi ko shi zalunci kansa

Allah ta'ala ta sun makana aƙibatan lazina a sa'u a su'a a su'a mu'annas ne na abin nan al'aswa al'aswa'u abin da ya fi muni in an kawo hilabzin ainihin wato mace namiji in kuma za a kayan labarin mace asu'a duk ma'anarsu ɗaya wannan al'aswa'u akwai asu'u akwai al'aswa akwai sayye akwai al'aswa mummunan abu da wanda ya fi muni a sun makana kamar a ce alhusna ta'anisi ne na mai al'ahasan ta'anisi ne na al'ahasan idan ana son a yi ta'anisin sa sai a ce al-husna asma'ullahi al-husna ai eh, al-asma'u al-ahsan wato sunayen Allah dukkaninsu su mafiya kyau ne babu sama da su wajen kyau babu sama da su wajen kyau yanzu suna wanda ba na Allah ba za ga sunan manyan mutane ne amma ko ma'ana baya da shi zan ga ce Ibrahimu ba suna annabi ba ne? in ka ce Musa ba suna annabi ba ne kaga Ibrahim ne ma'anar Ibrahim, ba ka samu ba in ka ce kuma mai ma'anar musa reza ko ba ka ake kira reza da larabci ba musa reza kuma suna ne na annabi to sunayen allah gaba ɗaya sai dai ka ji arrahman arrahim, alkarim, almumin, almuhaimin sunaye masu kyau da daɗin ji da kyan ma'ana duk sunayen Allah haka suke sun makana aƙibatun da zina a sa'u sai Allah ta'ala ya ce sakamakon waɗanda suka munana a su'a wato sakamako mafi muni yadda da na a sa'u bima amilu wa yadda da zina asanu bil husna ta gani an karzabo bi ayatillah saboda sun karyata da ayoyin Allah wanda ya karyata ayoyin Allah ya cancanci Allah ya masa sakamako mara kyau shi ya jawa kansa wa kanu biha yastahzi'una bayan karyata ayoyin kuma suna izgili suna dariya in karanta musu aya kana karanta musu alkurani sai su kalkale da dariya to wai wannan magana Allah ce to me yake nufi ya ce a yi kaza sai a yi dariya a ba ana izgili da ayoyin Allah Allah ya kyashe mu na'am Allahu يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون نعم Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mana wato sakamako da ya tanada ga waɗanda suke ƙaryata ayoyinsa kuma suke izgili da ayoyin suke mai da su abin ba'a to yanzu kuma zai bantaro mana wani ɓangare na iyawarsa da ƙwarewarsa da rashin gajiyawarsa Allah subhanahu ta'ala ce Allahu ya bi da'ul khalqa Allah shi ne wanda yake fara halitta ma'ana yake ƙirƙirarta ba tare da ya kwaikwayo daga wajen wani ba ba tare da ya koya daga wajen wani ba Allah shi ke kira halitta yanzu a matsayinka na ɗan adam duk wanda ka ga bature ya yi ya tsana ko bai ba tambaya nake ya yi ya tsana da Allah kwaikwaya ya yi ko ba kwaikwaya ya yi ba ana so a yi mutum ba iya ba ya yi abin da ya yi tsana ya wani abu kamar hannu wani abu kamar ido hadda wani abu kamar gashi da kafa da wane ne to ya hura rai ya hura mata rai ya sa mata hanji da kayan ciki a cikin cikinta ka ringa limfashi zai iya nan fa daya ya buda ulkalka Allah shi yake kirkirar halitta ya fara ta sun mai iduhu sannan ya sake dawo da ita bayan ta mutu kuma dawo da ita dinnan nan karka ce sai wanda aka je aka binne a kabari wanda ya kone ma za a dawo da shi wanda naman jeji ya cinye ya narke ya kasayar za a dawo da shi wanda ya zama toka za a dawo da shi wanda ya nutse a ruwa za a dawo da shi kuma ba za a hada da wani ba iya nasan za a dawo da su Allah sai Allah sun ma ilaihi turja'una sannan gaba ku da wanda suka yi kirki da wanda ba su yi kirki ba da wanda suka yi da'a da wanda ba su yi da'a ba da wanda suka yi kangara, da wanda suka ba su yi kangara ba Allah ya ce gaba ɗayanku ilaihi turja'una wajen Allah za ku koma kowa zai zo kuma magana koma ce kawai ba akwai magana in ka koma za ka girbi abin da ka shuka ne in ka koma in ka yi abin arziki ka girbi abin arziki in ka yi abin tsiya kai ka jiyo Allah ya zamu dace na'am wa yawma taqumu as-sa'atu hmm. Allah ya ce wa yawma taqumu saa kuma wa yanzu wannan ranar zai Allah zai gaya mana kashi-kashi na mutane yadda za a karkasa a filin tashin alkiyama. Allah ya ce, wa yau mata koma sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya, asa'a saa wato alkiyama ɗaya daga cikin sunayen ranar tsara na ƙarshe kenan yubulisul mujrimuna ay yuskatul mujrimuna zaka ga mujrimai ubulisu ay uhumilu sun zauna a ablata fulanin ay sakata wala yastati wa an yatakallama la yataharrak wala yatakallam yayi quruba iya magana sakinan ha'iran mabhutan la yajidu kalaman bai iya faɗin wata magana ma ballantana ya ce ko yana da wani abin da zai faɗa ya tsayar da shi daga halin da ya tsinci kansa min shiddatul bala'in ladhi huwa fihi saboda tsananin bala'in da yake ciki Allah ya ce a wannan rana shi yasa ake kiran shedan iblis iblis wato wanda yake an nesanta shi daga albarka yana can kaman kaman sandararren wani abu wanda ba zai iya zuwa gurin da albarka take ba maqadu hujja an yanke masa hujja yublisul mujrimuna mujrimai da haka za a yi musu sassan dare ba sa iya magana wayu eh, min al-iblas ko eh, wa yawma taqumu Sadu? wa yushahidu al-mujrimuna ahwalahum yusabuna bi-dhuhuli wal hayrati was-sukuti al-mudbar sai shiru linki na hujjatihim saboda hujjar sayan yanke wace da tuhuzunihim wa hammihim saboda tsananin bakin cikin su da kuma ainin wato bala'in da suke ciki wa ya'asihim minan najati saboda sun yanke kauna daga samun tsira Allah ya kiyaye mu walam yakul lahum min shuraka'in ko walam yakul lahum min shuraka'in shuraka'in Allah ya ce walam yakul lahum su waɗannan kafirai waɗanda aka wofantar wanda ko magana ba sa iya yi sun yi tsit dutse wannan da suke yi ka san ba masu rutun tsiya kamar kafirai shi za su samar da kafafen yaɗa labarai ba ba ba ba awa 24 a kai da sun sa ka a gaba sai sun liƙa maka wani hoto wanda za a dinga kallon ka da shi idan suka kirkiro maka wani suna to fa an dinga na yaya ta shi kenan a fada da safe a fada da hantsi a fada da rana a fada da daddare a fada da tsakar dare ko da yaushe a ta maimaitawa sai abin ya zama an kowa ya haddace abin da ake fada a kanka kuma wata kila din na ƙarya Allah ya ce walam yakul min shuraka'ihim shufa'a kuma ba su da wani wanda zai cece su daga abokan ya tasu ma'ana duk wanda ka bar Allah ka kama kari dan ya cece ka Allah ya ce ba za ka same shi ya cece ka din ba a ranar alkiyama wallahi kullu min alladhina abaduhum fi dunya ba za su same su shufa'a'u ba masu ceto yashfa'una lahum wa yas'aluna ceto su wa yujirunahum min azabillah su ainihin tsare su daga azabar Allah wa kanu bi shuraka'ihim kafirina su kansu waɗanda suka rike waɗannan abun bautar ko suka rike waɗannan suka yi musu biyayya ba ta fi lahi ba a ranar za su kafirce musu wa kanu kafirina bi shirkai za su cewa iyayen gidan nasu ai annahum fi hada yawm al-asir lam yakul lahum yashfa yashfa'una lahum ba su da wani mai ceto da zai ceto su ba wai ta muka yi babu ceto ba ranar kiyama akwai ceto amma abin da ba a yadda ka yi ba ba a yadda ka ce wane zai cece ne a ranar alkiyama Allah baya son haka yaya aka yi kasar zai cece ka mafi girman waɗanda za su yi ceto a ranar kiyama shi ne wa shi ne annabi muhammad shi kuma allah ta'ala ya ce man zallabe ya shi bawa inda hu, illa bi izinihi ba a ceto a wajen allah sai an samu izini sai ka samu famit izinin ka yi ceto ba wai kai ba karan kaɗa miya manzan Allah wanda yake alanar tasa ce ranar girmama shi dama a nan ma ba mai girmansa a lahira kuma ya fi kowa daraja ranar bayyana darajar manzan Allah amma shi kansa duk da wannan darajar tasa sai ya zo ya faɗi a gaban al'arshi ya yi sujada ya yi wa Allah kirarin da ba a taɓe wa Allah shi ma kalmomin da bai amfani da su ya kirarin sai a rannan za a sanar da shi wasu kalmomi ne Allah ya ajiye masa da sanar da kowa ba na yabo na kodawa na girmamawa wanda za a ambaci Allah da su shi ma ba zai san su ba sai ranar alkiyama din a koyar da shi waɗannan kalmomin ya faɗi ya Allah kirari da waɗannan kalmomin ya ziga Allah ba wanda yake son yabo kamar Allah shi za ka ga Allah da kansa yana yaban kansa da kansa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwa bi kulli da eh, yanzu idan mutum ya zo ya ce na san komai da komai kirari yake ba kansa komai kirari bane Allah ya ce ya san komai shine al-mutakabbiru kai yanzu kana mutakabbiru dan wuta ne kai ba ba kai da nake nuna ba <laughs> ya za ta ce dai wannan wani kai ba kai ba mai girman kai dan yana ne dan wuta ne amma kuma Allah ta'ala ya ce shi ne almutakabbiru shi ne aljabbaru shi ne alkaharu shi ne a matsayin kirarin da yake wa kansa shi sa Allah ta'ala saboda yana son yabo shi da kansa yake yaban kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana da bukata ta gaggawa yana son Allah ya biya masa yana son ya yi addu'a mafi girma a ranar da ake addu'a mafi girma ranar arfa baya zuwa ya ce Allah ba ni kaza ba ni kaza a'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wannan mu ita ce addu'ar mu ni da ƴan uwana annabawa a irin wannan rana Allah in yace la ilaha illallah mu ya roka eh wahdahu la sharika lahu me ya roka duniya ko lahira lahul mulku wa lahul hamdu gaba ɗayan mulki nasa ne gaba ɗayan godiya ta sace ya roki wani abu bai roka ba yuhyi wa yumitu shi kadai ce kashewa shi kadai ce rayawa wa huwa ala kulli shay'in qadir shine mai iko akan komai da Allah mun ji addu'a nan mun ji roƙon duniya ko lahira a cikin waɗannan kalmomin amma manzon Allah ya ce wannan ita ce mafi girman addu'ar da shi da annabawa ‘yan uwansa suke yi a ranar arba irin addu'ar manzon Allah kenan kowa yana ta addu'arsa shi ko yana la illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi addu'arsa kenan da shi da ‘yan uwansa annabawa kuma ya ce ita ce mafi girman addu'a saboda manzan Allah sarasama ya ce idan ambatan Allah ya shagaltar da kai baka samu damar gaya wa Allah bukatarka ba manzan Allah ya ce Allah zai baka linkin ba linkin ɗin abin da ya ba wanda ya roƙe shi in kana so in baka iya addu'a ba ga wata bukata baka san kalmomin da zaka ba sai ka tafi neman bara ba da Allah ba me zan karanta mana ina da wata bukata me zan yi yi wa Allah kirari kai wa Allah kirari kai wa manzon Allah salati shikenan daga nan kai istighfari ka zira wa Allah ido gari in ka gama wannan kai istighfari da yawa kai kai kai kai wa kai zikiri da yawa kai salatin annabi da yawa sai kuma ka ce Allah ga bukata ta biya mu zaka sha mamakin Allah ba wani abin da zaka ce malam da Allah ina ganin kaza ina da matsala in ne kasuwanci yana abin nan ya bani wata addu'a a bani bara nan ne kuke zuwa ku kai kanku yan tsubba su samu abin nan shikenan ka kawo kanka ka zama nama to kundin manzon Allah abu daya yake in ka ga kundi ana baboye shi ba a san a gani ba kundin kirki bane idan eh, ba mun yi kundin bada ada eh da muka gane sunna muka binne muka kone muka binne eh dan kar wata rana wani ya bata mana rai mu tuna kundi eh yanzu kai irin wannan tsokanin tsokanin da wasu ke mana inda lokacin da ne malam ba sai dai da hali ba sai dai bayan mun yi musulmi istighfari eh to yanzu mun musulunta ya eh, Allah ya sa mu gane walam yakul lahum min shuraka'ihim shuba wa kanu bi shuraka'ihim kafirina sun zama sun kafircewa waɗanda da suka rika a matsayin wanda za su cece su karka kusura ka ce da Allah wane zai cece ni shi ma bai da tabbas yanzu kai banda dai ma wa basirarka filin alkiyama a ce maka ga annabi ibrahimu yana nafsi-nafsi annabi nuhu yana nafsi-nafsi annabi musa yana nafsi-nafsi annabi isa yana nafsi-nafsi ba mai iya cewa zai iya wani abu sai annabi muhammad shi kadai kuma a ce da kai ga wani mutum ya ce karka damu zan tsaya maka wato kai a ganin ka wannan mutumin ya fi annabi ibrahim ya fi annabi isa ya fi annabi isa kenan wani irin kwakwalwa allah ya ba mutane ne wace irin kwakwalwa allah ya baka a zuwa da annabi ibrahim ya ce a wani ya ce to kenan malam tun da aka ne su ma annabawan kenan ba su da tabbas sa'a baka gane karatun ba baka gane karatun ba yanzu da Allah idan ka tashi baka da kudin cefane gidanka babu abinci kuma ka kasa hakuri gidan talaka fitin zaka tafi neman ya taimaka maka ko gidan mai kudi eh kun ki ku bada yanzu gidan mai kudi ba to kai yanzu dan Allah ka taba ganin mutane inda sun ga matsayinsu ɗaya da Annabi Ibrahim za su wajensa inda sun ga irin hali ɗaya suke ciki da annabi musa za su gurinsa ai duk wanda kaga ya tafi wajen wani nema to ya ga wannan ɗin ya ɗara shi haka ne ko ba haka ba to allah ya gare da mu na'am ويوم Allah ya ce ranar da alkiyama za ta ainihin tsaya a wannan rana za a lalaba. wanda ka makale kake rigima kana kare shi wanda ka bar manzon Allah saboda shi ka fifita maganarsa akan ta manzon Allah ka fifita addinin da ya koya maka akan wanda addinin da annabi Muhammad ya koya maka Allah ya ce rana za a rarraba kowa yana ta kansa yawma ya tafarraquna rana za a rarraba to ranar da Allah ta'ala zai ce wa in tad'u musqalatul ilahi milha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba da mai biyayya ga iyaye ya ga babansa da kaya niki niki na laifi zo ba zo dana zo ka dan rage mai ta baba ka bi kayan ka kai zo da kayanka. yau ba a lahira ba yanzu da Allah ko a airport a yanda duniya ta lalace za ka je wani airport can wajen china din nan ko wajen abin nan wannan ya zo da kaya baka san komai a ciki ba ya ce da Allah rike min za ka rike eh ai ba za ka rike ba kayan ballantana kayan laifi kuma a lahira ina wallahi ba zan karba ba eh amma dai iya muna masa addu'a Allah ubangiji ya sa ya hada mu da su gidan aljanna eh Allah ya hada mu da su gidan aljanna Allah ta'ala ya ce yawma idin Kullum kullu qa'ibatin minhum tattaju ila al-jahl ko wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan ko Allah raba aina shurakaukum allazina kuntum tashaquna fihim ina ina abokan tarayya taku ina masu yatar su ce Allah zallu anna sun bace ba maganin su sun bata Allah shirye da mu na'am To yanzu Allah zai gaya mana ba wai su kafiran ne kaɗai za su rarraba ba, dama in an zo an taru guri ɗaya za a taru, sai Allah ya ce, Wamtazul yau ma'ayyuhar mujirimuna kai mujirimai, kuwa ne, kowa ne can kuna wari ku ku koma gefe daya mu'mine daya su ku kuma gefe daya to na Allah ta'ala ce fa amma na amanu wa amilu salihati amma waɗanda suke sun yi imani kuma sun yi ayyuka na kwarai fahum fi rawda suna cikin dausayi Allahu akbar Allah ka ba mu eh duk duk gurin da yake akwai ni'ima akwai kayan marmari a gurin akwai lambu akwai ni'ima to ana ce masa rawda to muminai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aikin girki Allah ya ce su suna nan a cikin rauza yahubaruna suna cikin daɗi suna farin ciki min al-huburi bi ma'anar farahi wa surur suna ainihin wato farin ciki suna annashuwa suna jin daɗi an ce lokaci ya yi minti biyu to akwai tambayoyi ne kuma ɗan dan ƙara aya da yawma mai ya tafarraquna ai wa mata taqumu sa'atu fi hadha al Ya yatafarraqu nasu ila fariqayn mutane za su rabu gida biyu fa amma fariqul ladina amanu wa amilus salihati duniya dunyahum bangaren waɗanda suke sun yi imani da Allah a duniya sun yi ayyukan kirki a duniya ba sai kunu na fil akhirati fi jannatin azima a lahira za su zama a cikin aljanna mai girma ya suruna bi ha sururan za su farin ciki wato ainin da shiga su gidan aljanna farin ciki mai girma Wayan yan'amuna fiha na'iman la yuhitu bihi wasu za su shiga cikin wata ni'ima ni'imar da siffantawa ba ta iya kewayewa da ita ma'ana ba wanda yake da kalmomin da zai iya da girman wannan ni'ima din Allah ka ba mu ni'imar aljanna wa amma allazina Kabaru, wa kazzabu bi ayatina الذين كفروا بآياتنا yanzu a watan ayar Allah ya gaya mana inda waɗanda suka yi aikin jirgin suke fiye da fi raudatin yuhbaru na ko wa an mallabe na kafaru amma waɗanda suka kafirce wa kan karrabu bi ayatina suka a ƙaryata da ayoyinmu in a zamanin annabi musa ne sun karyata taura in a zamanin annabi isa ne sun karyata linjila in a yanzu ne sun karyata alkur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah wa liqa'il akhirati kuma sun karyata cewa ma zai yi wa hadu a lahira sun ce ba wata lahira ƙarya ne ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr Allah ya ce fa ulaika wadancananka masu wannan mummunan aikin fil azabi muhdaruna ai muqimuna mustamiruna da'imuna fil azabi za su zama ba su gurin zama sai gidan wuta Allah ya kiyaye mu tunanin cin azaba eh wa majmu'una ilayhi za a taro su gaba daya a halarto da su gidan wuta da ya su la yasbi'una al-huruba minhu ba yanda za a iya gudu wai in an shiga gidan wutar fa kai ka dauka wai za ka yi ta yawo a gidan wutar ma fi amadin mumaddada kamar yadda ka san irin bututun nan na katon bututun nan na ruwa sun sa akwai katon bututu ko irin wanda ake haka din nan a sa dan ya shigo da ruwa gari to irin wannan bututun Allah ta'ala zai wa zai wa wuta kuma sai a toshe can a toshe nan a dinga banka masa wuta fi amadin mumaddada Allah ya kiyaye mu eh to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullah ku tambayoyi na'am alaikum hada bai zan bagi ido biyu na iya idan na karanta da kamar na ɗauke da kenan ka dai karanta ibu biyu sau talatin amma ba za a ce ba wanda ya isa maka wannan fatawar kowane harafi da yake cikin wannan ibu biyun kowane harafi da mafi karanci Allah zai baka lada goma saboda abin da ya sa ba wanda zai iya wannan hukuncin adadin haruffan da wannan ibu biyun da ka karanta in an maimaita su so nawa so talatin sun kai adadin harufan alkur'ani gaba ɗaya ko ba su kai ba ba lalle bane sun kai kuma suna iya zama ma sun fi kaga ba wanda zai iya maka fatawa da cewa in ka karanta izu biyu sau talatin kana daidai wanda ya karanta alkur'ani izu sittin a'a Allah zai baka lada na wanda ya karanta wannan to adadin haruffan da ke cikin wannan izu biyu da karanta wallahu alam ba ta yi idan alƙali ya saki mace mijin zai iya mai da ita ma'ana da akwai komai ko ba komai ba komai ba idan alkali abin nan sai an sake daura aure inda ya sakin alkali ne yayi to idan ana son ta koma sai an sake daura aure dan Allah ya daidaita ku za ku koma sai a ji a sake daura muku aure na'am wannan da duk wanda masa a zai gane wanda yi masa to kai ina ruwanka da ka gane ko kanka gane kai dai ai maka addu'a ko kuma Allah ya karba addu'a ko ka gane wanda ya addu'a ko ba gane ba shi dan da ya maka addu'a yana nuna cewa shi da ne salihi tunda manzon Allah ya ce awwaladin salihun waladin salihin yad'u lahu da nagari wanda zai rike wa ubansa ko iyayensa addu'a an gane ka gane wanda ya baka gane ba wannan ba matsala bane karka to kai ina ma kake ganewa kana kabari me za ka gane eh Allah ya sa mu dace na'am to jiya an samu taimakon malayu na naira dubu hudu da dari hudu da saba'in da biyar naira dubu hudu da dari hudu da saba'in da biyar sannan akwai alhaji abubakar mai tantan alhaji abubakar mai tantan ya ba da gudunmuwa ta naira dubu ashirin a taimaka marayu da ita sai alhaji ɗahiru musa shi kuma ya ba da naira dubu goma shi ma don a tallafa marayu da ita allah ya saka musu alkhairi allah ya musu albarka allah ya sa albarka a cikin dukiyarsu allah ya ba su ikon ci gaba da taimakawa addinin musulunci na'am shi kenan uwa abinda da muka faɗa daidai muna roƙon allah ya amsa mana ya kuma karɓa mana abinda muka yi na zai na zai abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya gafarta mana kuma dukkanin bukace bukacen waɗanda waɗanda muka sani eh, da sauran yan uwan mu wanda suka yi mana wasiya yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya karba mana biya mana bukatun mu gaba daya wannan ibada ta azumi da muke yi Allah ya sa mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. Allah ya ƙara mana lafiya ba ci gaba da yin wannan ibada kuma Allah ya sa ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah subhanahu wataala sauran ibadu da Allah ya ba mu iko muke yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa su zama karbabo a wajensa kuma Allah ya sa mana su a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan iyayenmu malamanmu waɗanda suka koyar da mu bangarori daban-daban na addini Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka mutu Allah ya ji su. waɗanda muke raye tare da mu da su Allah ya sa mu cika da imani mu Allah ya musu albarka Allah ka ɗora mana su akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka kare mu da mu da su daga sharrin zamani ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين